Gafani Yanga yana da danginsa guda bakwai a cikin 'yan matan da aka sace. Ni daga Yimir Mugza wani kauye ne inda aka haife ni a Chibok local government. To cikin waɗannan 'yan mata da aka sace kana da dangi a cikinsu? Akwai guda bakwai a kauye na uku kuma wanda ya shafe jini na daga su yaran uh, brothers na kamar nis na guda uku a ciki. So har yanzu dai muna kuka mu ma gwamnati su sa effort saboda har yanzu ba mu cire hope ba. Dagewa da jami'an tsaro ke yi wajen hana 'yan kungiyar Greenback a Wagals yin gangamin wayar da kai ba zai hana su ci gaba da zaman dirshan tare da fafutukan matsin lamba domin a kwato 'yan matan ba. in ji aisha yusufu ɗaya daga cikin jigajigan ƙungiyar ta abin da ke faruwa dai ana sa a manta da su yanzu ana duba kamar ai mu yan brickback a guest ne mu muke ta fitowa kullum mu fito mu muke muke kwanakin yau kwana 260 kenan da yaran ba a gansu ba kuma kwana 245 da mu yan brickback a guest muke fitowa kullum muna gaya da gwamnati da jama'a da duniya gaba ɗaya cewa akwai fa yan mata su 219 da har yau aka ɗauke su har ba a dawo da su ba ga 'yan buni yadi hamsin da tara da aka yara da aka gille musu waya yau ba a maganar su kwata-kwata duk an manta da su kun ɗebi kwana kusan 245 kuna abu ɗaya ba ku samu biyan bukata ba kuma kun ce ba za ku daina ba ran da za mu daina ran da za a dawo da yaran nan gaba ɗayan su a dawo da su mu gan su in ma akwai wanda abu ya same su mu san ga yadda aka yi ga abin da ya faru to lokacin ne za mu bari dan gaba ɗaya dan yaran na ƴaƴan mu ne fa ba za mu zo koma gida mu zauna ba yaran na fa ƴaƴan Najeriya ne kuma a Najeriya din ba wani da ya fi wani matsayi duka mu ƴan Najeriya ko kai talaka ne ko kai mai kuɗi ne dukkan mu muna da ƴancin da yake ƙasan gaba ɗaya kamata ta yi protected ɗin mu saboda haka mu ba za mu daina ba sai yaran na sun zo duk da ƴaƴan talaka ne za mu ci gaba da fitowa muna magana kuma muna daɗa gaya gwamnati ta yi abin da ya kamata shi ma abubakar yusuf ɗaya cikin 'yan ƙungiyar ta bring back our girls ya bayyana takaicinsa ne da yadda al'amarin tsaron ya wuce sanin mahukuntar ƙasar. Magana ta tsaro ba magana da zaka fito ba ne ka nemi a tausaya maka saboda akwai wanda ke nema ya bata maka al'amari. Ya wuce haka nan, saboda haka ya kamata shi tun da ya san da wannan sai ya yi abin da ya dace a matsayin shi na shugaban kasa mun zaɓe shi a shekara ta 2011 sha ba tunanin cewa zai zo ya duka bamu dalilai abin da ya sa kaza ya faru da abin da ya sa abubuwa suke faruwa suke taɓarɓarewa ba mun zaɓe shi ni nan kaina daga arewa nake da katsina nake amma na zaɓi goodluck jonathan a 2011 abin takaici ne a gare ni koma fara ce masa ai ban san haka yake ba dole mutum duk abin da ya yi ya ɗauki nauyin hukuncin abin da ya biyo baya to sai dai kuma duk da waɗannan kace na ce da ke faruwa a dalilin sace 'yan matan shugaban cibiyar bayyana manufofin gwamnati mike omeri yana mai cewa e kin san ana zargi cewar gwamnati ta manta da magana ko ta bar magana abin da nake so na nanata shine gwamnatin najeriya ba za ta taba bar maganan ɗan kowane mutumin ɗan najeriya ya sha wahala a wani wuri ba sai dai idan an kai karshen inda ba yadda za a yi so ba wanda ya manta gwamnatin najeriya ba za ta manta ba ba ta manta ba kuma za ta ci gaba da yin duk wani abin da ya kamata ta yi don ta tabbatar cewar an ceto ba ma 'yan matan ci ba duk wani dan najeriya wanda yake ya samu kanshi cikin irin halin daurewa har irin wannan to inda shi ya sa a yanzu hakan nan eh, za ki ga cewar cikin yunkuri da kokarin da ake yi har ana samun wa'yansu nasarori inda har an cafko wa'yansu masu zauna a lungu suna karya suna caɓa magana su ce su ne masu su ne 'yan boko haram su ne suke rike da 'yan matan da sauransu to kinga don kokarin da ake shi yasa har an samu wayannan ba a daina ba kuma akwai wasu abubuwa da gaskiya bai cancanta kowane rana mu zauna ana ba da bayani akan titi akan jarida gidan jarida ba duk da alkawalin da gwamnati ke yi akan batun 'yan matan chibok din ana wa al'amarin kallon rikon sakainan kashi daga bangaren mahukuntan ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar

kusa baki a cikin tsafta kan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. Mm, mm, mm. tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata zama uba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Mu har haɗa kanmu duk mu yi mata aikin ci gaba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai bamu ba. Kunga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haƙƙi shugabanni kasar mu ta mm-hmm. a tausaya mm-hmm. a agaza mm-hmm. sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki